kallo assalamu alaikum sunana amina sharif barkanmu da shigowa wannan shiri na kundin kanewa kamar ko da yaushe kamar kowane bangare ko kuma masana'anta akan samu matsaloli daban-daban musamman ga waɗanda suke ba su da galihu ko kuma sabuwar shigowa ko kuma ba su da wanda ya tsaya musu ire-iren waɗannan matsaloli suna faruwa a wurin ƙananan jarumai mata mu na yau za mu tattauna irin ƙoƙarin da wasu suke yi daga ciki na ganin cewa sun magance irin waɗannan matsaloli domin ci gaban al'amuran rayuwarsu ku biyo mu domin ganin yadda wannan tattaunawa ta mu za ta kasance da bakuwata a yau hafsat muhammad wadda aka fi sani da 'yar jagora a cikin shirin maula. masu kallo assalamu alaikum barkamu da shigowa cikin wannan zaure yau muna tare da ɗaya daga cikin fuskoki jarumai mata waɗanda suke ƙoƙarin magance matsalolin da akan samu a wannan masana'anta ta kanewood baƙuwarmu ita ce hafsat muhammad hafsat barka da zuwa ya masana'anta to alhamdulillahi an daɗe ana ta kaiwa da kawowa ana kawo uh, fina-finai masu ilmantarwa da faɗakarwa sama da shekara kusan uku kina wannan masana'anta menene manya-manyan matsalolin da mata ire-irenki waɗanda suke tasowa su zama jarumai suke fuskanta a wannan masana'anta a halin yanzu eto eh gaskiya ni dai matsalar da nake ganin cewa ake iya fuskanta in dai baki da producer kina da matsala babban rashin wanda zai zama cewa yana shirya fim ko yana gayyata ki idan zai shirya fim shine babban matsala wannan a iya cewa ɗaya ce daga cikin matsalolin ko kuma ita ce babba wacce tafi kowace gaskiya ita ce babba wacce tafi kowace wa'anne ne ragowar saboda akwai korafi da yawa da sababbin yara suke ta amayarwa ko da yaushe a gurare daban-daban ke kuma a matsayinki na waɗanda kika gajiya kuma kika ga yau saboda kin shafe kusan watanni ashirin da wani abu ko sama ma da haka talatin da wani abu a wannan masana'anta baya ga rashin furodusa menene kuma matsala eh to gaskiya ni dai matsalar da na fi danganta ta da ita kawai shine matsalar furodusa ita akwai matsaloli kamar na rashin biyan haki akwai na matsaloli na cin mutuncin ya mace da ɗa namijin shi kansa akwai matsaloli ma na wulakanta ɗan adam akwai matsaloli waɗanda za a iya cewa kuma na mutuntaka tsakanin mutum da mutum da dai sauransu da aka samu ke a gurinki waɗannan ba mas'aloli ba ne waɗanda za a iya cewa waɗannan mata sun yi kuka a kansu eto eh gaskiya wannan matsalar kuma ba wai daga ɓangaren su bane daga ɓangaren mu ne mu ne laifin mu ne saboda bamu da ubangida an kaga haka baki da ubangida akwai bambancin yanayi na mu'amala ko kuma gabatar da al'amura tsakanin wanda yake da ubangida da wanda bai da ubangida tabbas saboda ai idan kina da ubangida ba lalle a yi miki wannan abin ba kuma idan kina in aka yi miki ma za ki iya zuwa ki kai mishi dole zai kwato miki haƙinki to menene amfanin kungiya kenan a wurin ku ba ta da amfani <laughs> ba zan ce ba ta da amfani ba amma ni na fi danganta ta da haka shi ubangida ya fi kungiya tasiri kenan <laughs> ban ce ba to me za ki ce eh to kawai ni dai abin da dai tunani na yafi bani cewa shi da idan kina da ubangida kafin wani ya dauki mataki akan abin da aka yi miki kafin kuma wani ya sani kin fara ba ku da wasu dokoki a zaman ku na ƴaƴan kungiya da aka zayyana muku na cewa ga yanda za ku tafi da al'amuran ku ko kuma a kuna da dokokin dokokin da ubangida yake kafawa ne suke rinjayar na kungiya ya zama da cewa kun fi kallon na ubangida kan na kungiya haka ne haka ne me kewa ne ne ubangidanki ban samu ba yanzu to ki ce ke ma wala gigi kike kenan ba ki da tabbas ba kya samun fina-finai idan kin yi laifi ba wanda yake cewa bari ko a'a sannan kuma ba wanda zai dora ki a hanya tunda har yanzu sama da shekara uku kina wannan masana'anta ba ki da ubangida kina yawo kina tangarere ruwa gaskiya ba haka bane ba ni da kowa muna zaune lafiya kuma babu wanda muka taba yin aiki ya hana ni haƙina ni ban ce ba kya zaune da mutane lafiya ba ke kika kawo muhimmancin ubangida fiye da kungiya ashe kuma daga bisani ke baki da shi ma ba haka nake maka nufi ba to ya kike nufi ba ina nufin cewa wai dan baki da ubangida baki da gata kwata-kwata ba ba zai yiwu ba kin taba samun aiki an gayyace ki kin shafe kwanakin da ake yi an kammala kin zo za a biya ki hakkinki wanda kamata a ce ma kafin ki fara aka biya ki amma kika nemi wannan hakkin naki kika rasa kafin in fita sai na san nawa zaka bani miyaƙina. ba wanda ya taba cinye miki kuɗi ke gaskiya dai ban taba samu ba wanda ya taba zuwa gurin aiki aka yi miki wani abu da kika ji ranki bai daɗi ba a matsayin na cewa ke sabuwar jaruma ce wadda baki suna ba kaman a nuna miki bambanci an taba miki haka ko ba a taba miki ba gaskiya ban taba samun wannan matsalar ba saboda tsakani na da su da akwai girmamawa sosai me ya janyo haka yau saboda ina ba su mutuncinsu a matsayin su na manya mm. su ma kuma sun ɗauke ni kamar kanwa to amma su wasu sukan yi korafi ko kuma bayanai da bincike sukan nuna cewa akwai ire-iren masu shirya fina-finan da wasu daraktocin waɗanda suke ganin kamar in sun isa da mutum ko kuma suna ganin kamar mutum bai da wanda zai iya kai kukansa ko kuma wani al'amari da aka yi masa sai a gama gumin nasa ma i wahala i kasa fita ba na ma ba ma ga sabo ba har ga wasu ma waɗanda suke fitattun jaruman akan samu irin waɗanda ake ma haka ke allah ya miki gyaɗar dogo kenan gaskiya ne amma ni dai na san da cewa wani sa'ilin idan mutum zai kira ka aiki zai ce da kai ba shi da kuɗi wani aikin nan fata za ka yi min kyauta za ka yi mini akwai waɗanda suke kira kenan su ce a zuwa musu aiki kyauta he ruwanka ne in ka ga dama za ka yi min baka ga dama sai ka ce mishi ba za ka yi ba kai akwai wani abu da kake tsammani nan gaba shi ma zai zo yi maka kyauta ko kuma a'a ba kasuwanci ake gudanarwa ba abu ne ake dan sanayya cewa taimake ni taimake ka ai tun da ka ji wannan maganar ka san cewa da akwai wani mutunci mai karfi a tsakaninka da mutum ke guda nawa kika yi kyauta ba za su lissafi ba ba za su lissafi ba sun kai ashirin za su iya kaiwa goma haka goma a baki ki jafin ko ki dan leko ko kuma ki mataimakiyar jaruma wani daga ciki duka babu wanda ba sa samu duka babu wanda za fim dinki nawa yanzu za su kai talatin guda talatin a cikin shekara uku cikin shekara uku duka ke ce jaririnya fim din kika ja fim din ko kuma a wani mataki mataki kika fito kowanne babu wanda ban fito ba da akwai fina-finan ma na fito a background da baki daya wanne ne fina-finan da kika ja kuma suka yi miki daɗi kika baji da su suke alfahari da ke kike alfahari da su sannan kuma sauran waɗanda suke shirya fina-finai da masu ba da umarni suka gane ki a ciki kaga da akwai maula a nan mutane suka fi gane ne maula me kika fito a maula gashi na lekowa ne na koma amma kuma jama'a gaskiya sun gane ni kin taka rawa muhimmiya wacce ta zamuna a zukatan yan kallo wacce irin rawa kika taka ba wani abu bane ba tsokana ce tsokana to sai wanne kuma sanin da akwai lalurar asibiti eh sai wannan aikin da muka gama na kwanan nan ƙauyen duka shi ma gaskiya ina son fim din sosai to su kenan kwaya uku waɗanda suka jijjiga masana'anta sakamakon aikin da kika fito na rawar da kika taka da akwai wanda kuma ban sani ba kamar ya baki sani ba ki aiki kuma a ce baki sani ba kuma ke lissafa da su ba haka nake nufi ba waɗanda suka jijjiga din ni waɗannan na faɗa maka waɗanda suka fi burge ni suka fi burge ki wayancan da maula da wancan na asibiti sai kuma na kwanan nan a cikin shekara uku da kika kina al'amuran ki na fitowa a cikin harkar fina-finai su suka kwanta miki a rai ana yin series yanzu wato fina-finai ko shirye-shirye da ake ake kawa gidan talabijin masu dogon zango wanda ake fitowa kina yin irin waɗannan fina-finan ko kuma a ke kin wuce matsayin su. ina yi kina yi don yanzu haka ma ina da ƙwaya kusan hudu a ƙasa a ƙasa waɗanda kika ko kuma kike zuwa kike halarta daga lokaci zuwa lokaci a wanda duk kusan ma ni ce jaruma gabaki ɗaya ma na wani kamfanoni ne um, ko wani lalura din ma da na ci maka eh. ai series ne shi ma na kuma uk ne eh. akwai jajirtacciya da akwai wannan rahinatu hmm. ke mai ke ganin yana janyowa idan idan waɗannan shirye-shirye har guda hudu ya zama na ce ce jaruma kike jan ragamar abin a tunaninki mai janyo eto eh na farko dai labari dai ne ya kira ni ya kira ki saboda karamar yarinya ake so to ke kuma yar karama ce shekara ki nawa <laughs> shekara na ba zan wuce sha bakwai ba shekara goma sha bakwai to ina jin ki saboda haka ka gani na farko labari ya kira ni kenan eh. kuma daga zarar da sanda ka riga ka bani labari na riga na karanta shi zan yi kokari in gana baka duk abin da kake so masha Allah kin yi makaranta na yi makaranta wace kika yi duka gaba ɗaya. nam duka gaba ɗaya. ban gane duka gaba ɗaya ba na yi islamiyya na yi boko wace ce kika yi ta boko eh makarantar na yi firamare ɗin a unguwanmu take secondary ɗin kuma a nan cikin sabon gari ne ina ne unguwarku Birgit. Birgit. Ke wace yare ce ke? Bahaushiya. Bahaushiya. me yasa baki ci gaba da karatu ba ina nan yanzu haka ma an tafi nemo min admission waye tafi shi nemo miki yayana yayanki eh to ke baki da zaɓi shine yake da gabarin cewa ya nema miki al'amuranki me za ki karanta to lo nake so to Allah ya bada sa'a masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da jaruma Hafsat Muhammad a cikin wannan shiri a kokarin su na kokarin magance irin matsalolin da mata sababbin fuskoki suke fama a masana'antar kanewood za mu je hutu idan muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya masu kallo barkamu da dawa inda muke tattaunawa da fitacciyar fuska hafsat muhammad hafsa akwai al'amari na yau da gobe kuma akwai irin kallon da ake wannan masana'anta kafin ire-iren ku mata masu ƙananan shekaru su shigo wasu akan yi za da iyayensu ke ya kuka yi da naki iyayen lokacin da kika nuna sha'awar cewa ki shigo wannan masana'anta gaskiya ne na sha wahala gaskiya kafin in samu a gidan su amince da cewa in shigo allah sarki amma kuma daga baya komai ya yi daidai komai ya yi daidai an samu fahimtar juna su menene suka rika na hana ki a lokacin eto eh na farko suna mun kallon karamar yarinya eh. kuma mahaifina ya fi so in mai da hankali wajen karatu ke kuma kina so ki taho masana'antar shirya fina-finai waye aka danka ki a hannunsa ko kuma gaba gadi kawai kika taho ke kadai kika shigo masana'antar to gaskiya da akwai wani darakta wanda a lokacin tun kafin baba mu ya amince yana zaunawa ya yi mishi magana ya ce da shi ga yanayin yadda tsarukan abubuwan suke mm. har Allah kuma ya ya amince dan yanzu ma haka amana shi tana hannuna au wane ne sai na kama su da eh, to ya kamata dai a san waye tunda mutum da za a dauki yarinya ya shekara goma sha bakwai a bashi amana ya mutumin da zai iya zuwa i bayani ga wurin mahaifiya ko mahaifi i karbo aikin ga ya cancanci a jinjina masa kuma a ga irin wannan namijin kokari da ya na ganin cewa ya kyautata matuka. gaskiya ka rabu da sunan nan to masha Allahu an rabu da shi ya zuwa yanzu akwai shirye-shirye da ake gabatarwa kamar yadda na tambaye ki kuma ga waɗanda suka kwanta miki rai shin akwai wanda kika samu wata kyauta a ciki gaskiya ban samu kyauta ba amma ina sa rai a kwanan nan kin taba shiga rukuni na masu neman kyauta eh na taba shiga kamar wane da wanne kenan na wace gasa su suka shigar da shi kuma amma gaskiya ban samu ba wacce ce wacce gasa ce dama ana suna tunanin cewa a maula zan iya samu eh kuma ban samu ba su suke tunani ko ke kike tunanin ke ma ya kamata ki samu kin san ana yin bayan gida wani lokacin a karbe bige ki aka aka karbe ko kuma har a rangar Allah ga ranki baki ji daɗi ba <laughs> eh to gaskiya ni irin role din da na taka na san in ba wani matsanancin rabo ba ba eh. zai san dauki wata kyauta ba amma kuma yanayin da jama'a kowa kaza kaza kaza har yan masana'antar da yan waje eh. saboda haka suka shigar da shi director da ya ba da umarnin fim din ma ni na raka shi je karbu a wata din hatta editing fim din ya dauki a wata amma ke kadai ke ce baki samu ba to sai kuma ban sa a raina ba eh sai a tara a gaba ba mamaki a gaba za a samu kina da kawaye a cikin masana'antar gaskiya ni ba ni da wata kawa duk wacce aiki ya damu mu da ita lafiya lau daga nan shikenan an rabu ba wacce wadda kuke idan al'amarin naki na shawarwari ya same ki za ku zauna ku tattauna ko da a waje ko a ciki gaskiya ni abokiyar shawara ta guda ɗaya ce wace ce mahaifiyata mahaifiyarki masha Allahu akwai albarka da suke sawa ku shigo abin naku ya kyau ku idan kun samu kukan juya ku kalle su ku tallafi rayuwarsu da abubuwan da duk suka dace ko kuma a'a sai an kai ruwa rana kukan dan samu irin waɗannan Allah ya kiyaye to me amfanin abin da na samu idan ban ba uwata ba masha Allahu akwai waɗanda suke fama da su matsaloli kamar yadda muka faɗa ɗin na damuwa da yawa alal misali rayuwa takan canja musu ta kai su wani matsayi kamar yadda kika fito a fim ɗin maula wanda rayuwa suna maula wasu suna barace-barace mata waɗanda suke da ƙananan shekaru kamar ki waɗanda ba samu sun je makaranta ba ko kuma kyakkyawar kulawa daga wurin iyayensu ke a matsayinki na mai faɗakarwa wani jan hankali zaki na kan cewa ire-iren waɗannan yara da suke yawo suke talla a titi da waɗanda suke wasu al'amura waɗanda ba su dace ba sun dawo hayyacinsu sun fuskanci abin da ya dace domin su inganta rayuwarsu gaskiya ne ni dai shawara ta bai wuce cewa ba mutum ya nemi sana'an yi duk kankantar sana'a idan kana da ita yafi babu in ba ka da hurumin sana'a ba ilimi yana da amfani ga 'ya mace Eh. da yawa kuma akwai ƙididdiga ta mata da yawa waɗanda ba sa zuwa makaranta wani kira zaki ko jan hankali ga irin waɗannan gaskiya dai ina ganin kamar laifin iyaye ne to me ya faru saboda ai dole kai ne kake da haƙu ka takura ɗan kai karatu ko yana so ko baya so wasu iyayen suna ganin cewa ba su da halin da za su kai 'ya'yan karatu haƙoƙi ne na hukuma ko gwamnati ita ko gwamnati wani lokacin takan ce tana iyakacin kokarinta iyayen ne sukan dora ma 'ya'yansu talla ko kuma su sakaci na wajen ba su tarbiyya na yadda za su cusa musu son karatun a zuciyarsu ke ana ki tunanin waye yake da laifi kuma me kamata a yi eh in dai ana neman za a je makaranta ai a gani na babu laifi tunda in ya zama da cewa dole sai an yaka za a samu abin da za a yi amfani da shi fine ke yanzu wani kokari kika yi bayan na ki da yake kokari isa mamaki makaranta ke ci gaba ke a karin kanki na ganin cewa kin ninka kokarin komawa makaranta kamar yadda kika shirin yi ito eh gaskiya zan ba shi goyon baya sosai don yana so ya gana yi karatu na karfafa min gwiwa ke a naki bangaren wani karfafa masa gwiwa zaki idan har an samu karatun ba shi haɗin kai mai da hankali a kai amfanuwa waye nasa ne ko naki <laughs> dukkaninmu shi menene nasa a ciki saboda yanzu idan na riga na kai matakin da nake so in kai ko bayan ran shi zan iya tallafawa 'ya'yansa kuma zan iya tallafar wani ma ta gani ba ma iya ba shi kenan ba ma saura ma wasu ma suna da amfani a kididdigar mata jarumai waɗanda suke da ilimi na gaba da sakandare a masana'antar kano ɗan ƙalilan ne ke wani kokari zaki da ki fita daga cikin wannan tsari ki zarta ki koma na waɗancan kokarin na ganin cewa kin samu takarda fiye da ta gaba da sakandare eto eh gaskiya ni ma ina da wannan kokarin a raina amma kuma hakan ba zai sa sana ni kuma in dakata na fim ba ki dakata ko kuma ki ki ci gaba ki tsaida ke dai kin fi son harka fim ɗinki <laughs> biyu zan hada biyu za ki hada ya kike ganin rayuwarki ko kuma al'amarin da kika ɗauka na harkar fina-finai nan da shekara ɗaya mai zuwa nan da shekara ɗaya mai zuwa da allah ya kama miji zan yi aure ƙari kuma akan neman ilimi da kuma harkar fiyo to amma ka san tun da yanzu kina soyayya ne ko ba kya soyayya <laughs> shekara ta goma sha bakwai ta za in yi soyayya ɗan kasa da hakan ma suna yi <laughs> da ka sani <laughs> yanzu ba sa yi yanzu me suka sa a gaba to eh to yawanci da irin masu yar dina gaskiya sun fi mai da hankali akan karatu yanzu hafsat mun gode masu kallo nan muka kawo ƙarshen wannan tattauna da hafsat muhammad wadda aka fi sani da 'yar jagora a cikin shirin maula kar ku manta za ku iya tuntuɓa ko kuma ci gaba da wannan muhawara a mu na sada zumunci ko kuma handle dina na instagram ko kuma a twitter a aa sharif da haka nake cewa mu je zauri na gaba domin ganin abin da ake ɗauke da shi mu yau magama a wannan unguwa ta UK New Side kamar da ku saba inda muke zagayawa a cikin filin na bayan fage inda muke ɗauko muku yadda ake shirye shirye na fim amma yau gama wannan unguwa ta UK New Side za mu ɗauko muku yadda ake yin taron kaddamar da fim mai suna juyin sarauta gobe mu dan ganin me wannan juyin sarauta zai kasance wani in zan baka ka yi kokari ka bar garin bayan kwana biyu idan kura ta lafa zan aiko ma iyalanka a garin nan bari ka wani salauta yawwa kun gaishe to alhamdulillah sunana balaraba ramata yakubu kuma ni marubuciyar littattafan hausa ce kuma ina rubuta labarurruka na fim kuma ina shirya fim kuma ni producer ce ta wannan fim din juyin sarauta kamfani na ne ya yi producing din fim din guda biyu akwai rama production limited akwai dogarai women film producers Assalamu alaikum sunana Falal iya Dorayi kuma ni ne na ba da umarnin juyin fim din juyin sarauta. Sunana Zainab Muhammad wacce na taka rawar Fulani gaji a wannan fim din juyin sarauta ni ce matar sarki ta uku a wannan fim din. Sunana Mustapha Mustapha wanda aka fi sani da Mustapha Musti. na fito a fim din juyin sarauta a dan sarki Abdullahi wanda nake mashayin giya a cikin 'ya'yan sarkin na tijjani abdullahi sassi a cikin wannan fim mai suna juyin sarauta ni ne rol din a cikin bangaren action ni ne sarkin dogare sana a bangaren technical crew ma'aikata ni ne ƙashin bayan production din ni ne production manager ni ne sunana hawa ahmad kuma ni haifafiyar kano ce a jihar madobi local government amma mazauniyar kaduna kuma ni na fito a matsayin fatu na taka rol na fatu baiwar sarki wadda ya kasance na zama ni ce shawuyar cikin wannan fim din wahalalliya cikin wannan fim don duk wanda ya kwaso korarsa da shararsa kai na yake jirgin ta to kusan ni directin uh, bai ban tsoro dalili aiki na ne kasan an ce kowa akan aikinsa sarki ne abin da bambanta wannan aikin da wayancan wancan fina-finan da muke kusan na wannan zamanin ne wannan kuma shi kuma yana magana shekara 100 baya magana ta shekara 100 tafiya ta shekara 100 mu'amala ta shekara ɗari hatta kaya da za a sa da duk wani abu da za a yi na shekara ɗari ne so bayan alhamdulillah na gama karanta labarin na gamsu da cewa zan bada umarnin fim din kuma na gamsu da cewa zai isa da sako ga al'umma ta hanyar al'ada da addini to na kokarin in jawo hankalin producers din cewa lallai fa sai mun nemo consultants wayanda suka san wace irin kalma ake amfani da ita a wancan zamani sannan me ake amfani da shi a wannan zamanin don kar mu zo mu ringa gwaba abin mun ka wajen shekara biyu muna shirya labarin mun kai jos gurin sadiq balewa mun dawo da shi kano mun zauna da consultant da yawa so shekara biyu juyin sarauta labarin juyin sarauta ya yi ana tsara shi a tsara a ture a gyara a kai wannan masarauta su canja da sauransu alhamdulillah an yi aiki akan wannan kun kalli fim din kun ji yadda aka gabatar da hausa da al'ada kuma alhamdulillah illa ya kace abin da ya dan fi bada wahala shine bangaren sakwatanci wanda jaruman guda biyu suka tsinci kansu akai dalili sun bar gidan sarauta na jadarwa tun suna yan shekara biyar bawansa dan shekara hudu aka kai su macina daga macina suka huce zuwa sokoto karatu to duk wanda ya je Sokoto karatu tsawon wa'annan shekarun wajen shekara 25 dole su Hausa za ta koma ta Sokoto to dole muka nemo wanda iya Sokotanci ya ringa koyar da su sannan su faɗa shine ya dan ja mu lokaci sai dai kuma wajen kokarin gabatar da garin karka zo ka je garin dauka ka dauko wayar lantarki ko fastar dan takara duk mun yi kokari mun yi abu avoidin wayannan ya yi ba da wahala amma dai alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabulu a lokacin da muke wannan aikin har ga Allah ni da kaina na ji wani iri rayuwata wanda kusan ma sai nake ganin kamar abin da gaske ne kawai na fara tsarguwa irin kamar sanan kaina saboda ina ganin ya za a ci kowa da kowa gida ba karamin gida ba babban gida kamar irin wannan gida na sarauta amma a ce kowa ya dauko sanan shi a kaina za ta kare daga ni sai 'ya'yana kowa burin shi dai kawai ya ga karshe na ya ga karshen 'ya'yana to ni ko nake tunanin shin a rayuwata ni kuwa me ne musu wanda har yasa suka tsane ni wanda ya kai ga matsayin cewar tsakanin ni da sarki ganawa da shi ma sai dai mu rinka yi da yinta a ɓoye kamar barauniya wato ni abin da ya burge ni da juyin sarauta wato yadda aka dage aka dage aka dage akan bata lokaci akan samar da abin da ya wuce shekara ɗin duk lokacin da aka zo za a yi fim ɗin hausa idan aka ce za a yi abin da tarihi ne na baya mutane idan aka ce abu kaza aka ji kuɗinsa sai a haƙura wanda babu abin da ya tsaye da mutane kan aikin irin nemo masarautar inda ba a san a ga waya ba a san a ga kwano ba a san duk wani abu da ba a same shi ba shekara ɗari baya za a ce ba a so sai da aka dage ke ƙarshe sanadiyar haka aka baggarin kanan aka tafi can ƙauyen kano aka siyi gona aka gina masarautar gaba ɗaya aka gina ta wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya burge ni sannan kuma yadda aka yi kastin ɗin fim ɗin yana ɗaya daga cikin yadda ya burge ni sannan kuma yadda kake kallon fim ɗin mutanen da aka ɗauko akwai wanda aka ɗauko special effect daga lagos ya zo za a saka ka cikin background ka yi sin sannan a cire ka ganka a cikin masarautar kuma ana aikin da kai a gaskiya bayan na gama kallon fim din nan da na zauna wallahi sai da na kusan yin hawaye abin da ya sa dalilin saboda ɗana da aka haukatar da shi sai na ga kaman a zahiri gaskiya ne saboda haka ni kuma hena a lokacin da na gama fim ɗin sai na ce kai wannan fim ɗin gaskiya ya taɓa zuciyata sosai abin ya faru kaman a gaske kuma wannan fim ɗin da na yi na san akasari ɗari bisa ɗari abin da yake faruwa kenan a masarauta to kalubalen da na samu na farko shine ni dai ba ni ya sarkin ba ni fardusa ne ba mun je filin wasa wanda aka zaɓa sarki ya kasa na tafi dan hassan je ga jami'an tsaro don abin ga mun tsaro aka kira ni aka ce jarumi ya kasa na zo na zauna na karanta masa kirbi ya kasa aka ce in yi mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ce ba zan ba me yasa na ce saboda ni ne producer jarumin nan sarkin nan yana da sin arba'in kuma za a yi min makeup wanda in an min makeup din nan to sai dai in yi alaula a zahar da la'asar da magariba in dai har zan kai wannan lokacin farko dai shi fim wani abu ne da yake daukar sako zuwa ga daga al'umma izo ya gabatar da shi domin nuni a daina amfani da kalmar nan ta cewa wai a gurin mu ake daukan munanan tarbiyoyi munanan ɗabi'u munanan kaza duk ba a gurin mu bane ba ma koyar da muna duk mutumin da muka nuna yana da mummunar dabi'a a cikin fim gradually kana kallon fim din sai ka riski inda aka samu cewa wannan mutumin an samu gurin da aka ladabtar da shi aka nuna raifukansa kuma aka nuna wayancan da yake zalunta ga sakamakon su sannan kuma zuwa ga su kuma yan kallo ni abin da nake jan hankalinsa da shi shine su daina siyan baragurmin fina-finai da Allah su dinga siyan original da muke kawowa kasuwa domin kuɗi muke danna muna yi su kuma suna zuwa barayi suna satan mana suna abin nan da Allah su yi kokari mu zama ɗaya wannan shine wasalam alaikum wa rahmatullah masu mu laifin daɗi karewa a nan muka zo ƙarshen wani shirin namu na bayan fage a inda kuka muka tattauna da masu ruwa tsaki musamman ma yadda suka fara bakin su cewa yadda suka samu nasarori da kuma kalubalen suka samu a cikin ɗaukan wannan shirin fim din a nan muka zo ƙarshen wannan shirin fim ke cewa ni iliya mati ku tara satin nan ganin me za mu kawo muku. wai shin yaushe da tsatsan farce zai zama kashi hadda ake danganta shi da tsoka ya kamata al'umma su tashi su farga akan irin abubuwan da suke aikata wa juna na kyashi da hasada da rashin ganin wani ya ci gaba abu ne da ya kamata mutane su yi taka tsantsan domin zaka ga abin takaici ne wai al'umma suke gaba a tsakanin su, musamman ma dan uwa da dan uwa da suka fito ciki daya kaga wani yana wa wani bakin ciki akan kar ya ci gaba kar ya samu abubuwan more rayuwa wanda waɗannan abubuwan ya kamata a koda yaushe mun sha faɗa su mai da su waje ɗaya su dinga hakuri da juna domin ci gaban ɗan uwanka ci gaban ka ne sa samun ka ne baka san wa zai yi maka rana da kai da shi a nan gaba ba sunana bakar abi ibrahim ke cewa barkanmu da shigo a cikin wannan shahararren shirin namu na fitattu gwamna kundin kani a cikin wannan sati ba tare da bata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba mun tashi mu ne inda muka luluka muka tafi can masana'antar mu ta kani muka zakulo wasu shahararren fina-finai har guda goma a nan ne shirin namu ya yi gamo da wani ƙayataccen shiri fitaccen shiri wanda ya samu kyakkyawan shiri da gudanar fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato Nazir Dan Hajiya kwarar mai bada umarni har ila yau dai algum zaka shi ne samu damar bada umarnin wannan shirin wannan shirin ba kowanne bane illa rana tara shirin rana tara shiri ne zo daga kamfanin GG Production kamfanin GG Production kamfani ne daidai na kama na katattun fina-finai masu kayatarwa da nishadantarwa a cikin wannan sati wannan mashahurar shirin ya fito ne da jerin gwanon wasu fitin jarumai wanda ya haɗar da Nuhu Abdullahi Ali Muhammad Idris wato Al Atok kenan da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun zagaya yana cikin wani mashahurin shirin su wato rana ta shirin da yake ɗauke da darasi inda zamu ga cewa lallai irin san zuciyar nan da wasu suke nunawa karara shine yake janyo ake musu damfara suke fadawa a hannun mutanen nan da ake kira da m 419 Allah ya raba mu da irin wannan ɗabi'u da kuma masu yin sa wannan ƙayataccen shirin ya zo mana ana goma ne dangane da irin salon labarin da ya samu da kuma irin tasirin da yake ɗauke da shi a cikin wani masarauta ta mutu kariyo. waccan ba lambar motan ka bane kuwa ta ce min mota akai na ce a fito min da ita ka zaba min tsohon mota ce karaji asara man kawai ka dubu hausa zan dauka na an dauka mun mota ta miliyan shida ba mu report na motar ka sanda ne kai bayan na san satar da muka yi ta kai ta miliyan biyu kamar ka bani dubu hamsin na baka kwana hamsin ka je ka samu dubu hamsin idan kana tunanin samun dubu hamsin abu ne mai sauki yaro ka tuna fa dan tuwon gobe ake wanke tukunya ai ni ba na sata iri ɗaya kullum saboda haka na gama sata da tsoho sababbin kaya aka samu na gani na faɗa kana hula da tsamiya eh, ina gaban gaban fa gaban da gaban jamila na gudu fa jamila na gudu a eh. ba sosai ba gaskiya mu shehu fa za a iya nemo nan ba ko nawa ne zan kashe Allah wayyo rana tara daga labarin rana tara wanda ya zo daga kamfanin GG Production kamfani da daɗe na kai kawo a cikin wani masana ta Mutukanut da fina-finai daban-daban a cikin wani masana ta Mutukanut muna ɗauke da wani shahurin shiri fitaccen shiri wanda ya dace nasara ya zo mana a na tara a cikin jerin fitaccen shirin na wannan mako wannan shirin ba ne bane illa na da kama shirin na da kama shiri ne da ya zo daga kamfanin Sadiq mubiton kamfanin Sadiq mubiton kamfani ne da ya kawo mana wannan ƙataccen shirin nasa nan da kama cigaban gaban shirin dan kurma kenan dama idan furcin hausa ne suka ce maka na da kama to karashin yana gaurin yan kallo wanda su ma sun san karin maganar hausa ne wanda su ya kamata su fassara min su turo mu a shafukan sada zumunta na ba tare da lokacin makalacin kallon wannan shiri ba shirin na da kama yana dauke da su mashahuran jarumai irin su Alinu Hafsat Idris Sadiq Sani Sadiq ga kuma Musa mai sana'a da dai sauransu. waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaye a cikin wani ƙataccen shirin na na da shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen fitaccen mashirin shirin fitafinan nan wato Yahaya Ɗorayi sannan kuma ƙwararren mai bada umarni har ila yau dai Amin S Bono shine samu damar bada umarnin wannan mashahurin shirin na na da kama shirin na da kama shiri ne da ya dace na sarayi zamana ana tara a cikin jerin fitattun shirin na wannan mako da kama na da kama na da kama na da kama mama na ina fata da lafiya ba lafiya ba lafiya mai faru yi ne amma dai ka san yin auren shine darajar ka ka yi dade wallahi mun yi ritaya man nan har yanzu ba halin san idan mun ga dama mu fada shi mun ga dama mu tsuke shi da nake a rayuwa na na duniya ban taba ganin mara mutunci irin matata ba mai taimaka kaga ta tuwo kaga ta miya kaga ta sai da tumatir don wata ayu don buraza waye. na rantsi da Allah na kusa barin gidan nan na rantsi da Allah zan koma gidan nan kai ka fita ka fita ka fita eh. jiki jiki kashi kashi ka ta ka ta ka je ka doka doka ka ka yasa ka je ka kai ka a waje nan da kama daga fitaccen shiri kataccen shirin na da kama shirin da zo da kamfanin Sadiq Movie Town muna dauke mana shahurin shiri fitaccen shiri wanda ya danno kai ya kutso kai ya ratso ya zo mana ana takwas a cikin jerin fitattun shirin wannan mako wannan labarin an ɗauke shi ne a cikin yanayi na wasan barkwanci a cikin wannan masana'anta ta Mechanic sannan kuma ya zo ne daga wani fitaccen kamfani har ila yau dai wanda ake kira da Shesha Movies kamfanin Shisha Movies kamfani ne da take yana kai kawo cikin wani masana ta Afirka da ƙatattun fina masu ƙatarwa da nishadantarwa a cikin wannan sati wannan ingantaccen kamfanin ya yi dirmikiya ne tare da haɗin gwiwar wasu jarumai irinsu Aminu Sharif Momo ga Jamila na gudu Aminu S. Bono Isa A. Isa Isa peros Khan aminu s bono da dai su waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaya a cikin mashahurin shirin sau da ke kira da Tambala, shirin Tambala. shiri ne ya samu kyakkyawan shirin daga wajen mashahurin mashirin shirin fina-finan nan wato alhaji sise kamal s alkali shine samu damar ba da umarnin wannan mashahurin shirin na Tambala. shirin Tambala shiri ne da ya dace nasara zauna da takwas a cikin jerin fitattun shirin na wannan mako. Bako ba a san halinka ba, bako ba a san halinka ba. idan ka ji an ce ma sharrin shaitan ne to akwai cuta a ciki ina kai ina tare langa-langa ba na jin magana ta wurin kai ne fa irin na dan bala ga dubu goma nan da aka sa ita ne a su dan bala daga labarin dan bala wanda ya zo daga kamfanin sheshe movies muna dauke da shahurin shirin shi ma wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani har ila yau da ake kira da media suit kamfanin media suit kamfanin ne ya zo da fitattun jarumai irin su nuhu abdullahi ga yasira biyola da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman su fito sun zagaya ne a cikin mashahurin shirin su da yake kira da ɗayan biyu shirin da ya samu kyakkyawan shiri da jan mashahur mashirin shirin fina-finan nan wato alwazmi kuran mai bada umarni wato yakubi aik shi ne samun damar bada umarnin wannan mashahurin shirin shirin da yake ɗauki wani tambaya inda zamu ga cewa lallai ƙarya da yake tsakanin ma'aurata abu ne da ya kamata su tsaida hankulan soje ɗaya su sanya gaskiya a cikinsa domin idan suka kasance suna yaɗa wannan abubuwa a tsakaninsu ko kuma a cikin al'umma ma wani zai sai ya kasance a cikin halin da na sani wanda yake dauke da irin wannan ɗabi'un wani ƙataccen shirin na ɗayan biyu shine ne da ya samu kyakkyawan shiri kamar yadda na faɗa daga wajen alwazmi sannan kuma yakubu a aike shi ne jajirce wajen ganin ya bada umarni wannan mashahurin shirin da zai zo muku akwatin na talabijin ɗin nan da ba da daɗewa ba shirin ɗayan biyu shirin ne da ya dace na sira zumana a na bakwai a cikin jerin fitattun shirshirin wannan mako. ina za ka cikin daren nan kake ta sauri ka daina kame kame kana kokarin bawa kanka wahala dan ƙarya za ka faɗa yanayin ka ya riga ya nuna ina zaka cikin daren nan ba na gaya miki cewa zan fita ba amma kuma ya zama dole a ida da san inda za ka je no ba dole ba ne ke ce dai idan zaki fita unguwa ya zama dole in sani a'a sai dai kuma in akwai sabanin haka ba maki akwai sabanin haka don ba kasafai mara hankali ke gane abin da mai hankali yake yi ba. sai da nema ta kata-kata gogaggen tataccen maran mutunci ne ni ina ina gawar ta yanzu take daga labarin ɗayan biyu wanda ya zo daga mashahurin shiri ko kuma mashahurin kamfani na wato media suit muna ɗauke da wani labari wanda ya dace da sarazu mana shida cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu wannan mako wannan labarin ba ko ne bane illa doya da manja shirin doya da manja shiri ne da ya zo daga kamfanin mj video palace kamfanin mj video palace kamfani ne da yake kamar katattun fina-finai masu katarwa da nishadantarwa irin su bori da dai sauransu a shekarun baya da suka wuce a cikin wannan sati wannan kamfanin ya dirar mikiya ne tare da haɗin gwiwar sutattun jarumai waɗanda suka fito suka zagaya cikin wani mashahurin shirin sau da yake kira da doya da manja shirin da yake nuni da irin rayuwar zamantakewar kabilu daban-daban da suka kasance a waje ɗaya ya kamata su zauna lafiya sannan kuma su zamto ma suna aurar ko kuma suna haɗa auratayya tsakanin su matukar ba a saba koyarwa irin na addini ba wannan mashahurin shirin fitattun jarumai irin su Hafsat Idris Suleiman Bosho Hajara Usman ga kuma Aminu Sharif Momo sun da suka fito suka zagaya a cikin wannan ƙataccen shirin tare da haɗin gwiwar fitattun jaruman waɗanda idan muka tafka nutso muka kalli cikin ƙataccen shirin nan za mu gano irin jaruman da suka fito suka ba su gudunma a cikin wannan ƙataccen shirin na Doya da Manja shiri ne da ya dace na Sarajewa ana shida cikin jerin fitattun shirin wannan mako. Ba wani dubale. Nawa nawa ake sai da dabalar tura shi kasuwa ya doki yanzu. ka kasaniya gaisuwa ne za ka yi na Yorubawa. Doya da manja. Ina zuwa gwiwata, gwiwata. Dan Allah dan annabi ku ku ba shi yarinyar nan. ba za mu baka ba solfi solfi za ni a solfi za yi eh, to bismillah kai dariya mana balarabe ka ba ka ne fast fast daga ina da kai ke za mu gidan mai martaba sarkin mu je ah, wannan akwatin ah, wallahi ranka dai ba komai a ciki me yake faruwa ne akwatin dai akwai eh, dai kuma me akwai dubu talatin a wuri na zamu iya daidaita salamu alaikum wa rahmatullahi salamu alaikum wa rahmatullahi rabana lati ta sigi kulubana la ta sigi kulubana la ta sigi kulubana ba da isa adeta tanu wa habla namla duka haramota naka anta luwa da shirin doya da manja za mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da bata lokacin makallacin kallon wannan shiri ba duk da cewa a farko na fara kira ga al'umma da dukkan mai da hankulan waje ɗaya mu tuna da cewa dukkaninmu ya kamata mu tsaye da hankulan mu daina kyashi da hassada a tsakaninmu idan muka duba tafin hannunmu ko kuma muka duba 'yan yatsunmu za mu gano cewa 'yan yatsunmu ba daidai suke ba dole wani ya fi wani to haka rayuwa take wani ya fi wani idan kai ne a baya to wani a gaban ka yake sannan kuma wani ma a bayan ka yake ya kamata ka dinga duba na kasan ka dinga yin godiya ga ubangiji ba ka dinga duba na gaban ka ba a hali na samu kenan sannan kuma idan za ka yi duba na rashi ya kamata ka duba na bayan ka ga irin abin da ba shi da shi wanda kai ka samu sannan ka yi godiya da ubangiji amma idan za ka yi la'akari da abin nan to ba kasance a cikin masu godiya ga ubangiji ba matukar ba ka da shi kana hangen na gabanka kana kokarin yi mai kyashi da hasada to lallai ba za ka kasance mai godiya da ubangiji ba ko kuma ba ka da shi ko kuma kana da shi dai sannan kuma kana duba ga na bayan bayanka akan cewa lallai kar ya kamo ka kana mai kyashi da na hasada shi ma lallai ba za ka kasance mai godiya ga ubangiji ba ya kamata a da yaushe mu kasance masu godiya ga ubangiji dama ya ce idan baka gode mai lallai zai kara mana ta kowane irin bangarori zaka ga budi a rayuwarka to ya kamata da ni da ku mu kasance masu haƙuri da juna mu daina kyashi da hasada ba tare da ɓata lokaci makalacin kallon wannan shiri ba duba ga yanayin lokaci za mu tafi mu jika makoshin mu mu tafi shirin mu na mu shakata sannan mu dawo mu ɗaura muku akan shirin mu na biyar mu koma shirin mu har izuwa na daya sannan mu nan muku tabar shirin tare da ni karamin babban su mu je mu jika makoshin mu barka mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci inda zamu gangara shirin mu na mu mu wacce waka ce ta fice a cikin wannan sati namu na fitattu goma kundin Kannywood. tsohuwa ta zuma kenan wanda ya fito a cikin kataccen shirin nan na zan rayu da ke wanda ya zo da kamfanin Kampa Motion Pictures wanda 'yan kallo kun turo min da sakonnin gaisuwa akan cewa in turo muku ko kuma in ƙara maimaita muku wannan waƙar domin kun ji daɗin ta to lallai hakan yana nuna cewa kuna ƙayatuwa da wannan ƙataccen shirin naku na fitattogon kundin kan daga cikin wanda ta shata ku ta arewa tuko wannan waƙar ya samu damar rerawa ne daga fitaccen mawaƙin nan wato Umar M Sharif fitattun jaruman nan wato irin su alinuhu Hafsat Idris bilkisu abdullahi su ne suka fito suka jajirce suka taka muhimmin ragani akan wannan wakar wanda ya zo daga kamfanin kamfa motion pictures ba tare da bata lokacin makalla cikin kallon wannan shiri ba wanda duba ga yanayin irin na lokaci shirin da ya zo mana ana biyar kataccen shiri ne shi ma wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani har ila da ake kira da kurawa films production kamfanin kurawa films production yana ɗauki da salon labarin da yake kira da li'ani shirin li'ani shiri ne da yake ɗauke da wasu fitattun jarumai irinsu aminu shafi momo ali nuhu da dai sauransu wannan fitattun jaruman su fito sun zagaya na cikin wani ƙataccen shirin wanda ke ɗauke da wani darasi inda zamu ga cewa idan ba ka da sani akan abu ya kamata ka gina hakikin cewa ka dinga rantsuwa kansa musamman ma ga matarka ko kuma a yanayin irin na zamantakewar rayuwar aure bai kamata ake saka zargi a cikin sa ba wanda idan da zargi wannan auren babu shi wannan ƙataccen shirin ya samu kyakkyawan shiri ne daga wajen mashahurin mashirin shirin fitafinan nan wato Nazir dan Hajja sannan kuma Alugum Zak Sak shine jajirce wajen bada umarnin wannan ƙataccen shirin na Li'ani shirin Li'ani shiri ne da ya dace ne sara zama na a cikin jerin fitattun shirin wannan mako. ba zan yadda in fara saƙa da mugun zari ba ciki ta ɗauko take nema ta danganta ni da shi ni kun ba da dangantaka da wannan cikin ko ta kusa balantane ta nesa cikin ta yake na wallahi ba dan shege ba ne lare idan wannan cikin na jikinki ba shege ba to wane ne ubansa bari in ga miki sunan wannan abin da ke cikinki la'ani haka ke kiransa Li'ani. Li'ani. Me yasa kake amincewa da juna biyun da ta ce naka ne? Saboda ba nawa bane. Ba kuma zan aminta ba. Wallahi cikin da yake ciki na rantse da Allah na su ne. da haka wannan kotu za ta yanke hukunci na ƙarshe wanda kuma shine masalaha ga ma'auratan cikin yadda Allah. Ka san irin kalaman da za ka rinka furtawa. Ka ganin har ka je ka faɗi abin da za ka kwana ka sa kanka a cikin tsaka mai wuya wallahi. Wallahi ka ji tsoron Allah. Idan ban ji tsoron Allah ba tsoron wannan zan ji. Ƙataccen shiri fitaccen shirin da ya yi taratsi a cikin wannan masana'anta ta mutu a gidajen kallo shine ya dace da sura zuwa an huda cikin jerin fitaccen shirin nan baku wannan labarin ba kowane bane illa Gus Cariton shirin Gus Cariton shiri ne da ya zo da kamfanin Prince Zango na jiran tattare da haɗin gwiwar Kwankwasa Movies Wannan mashahurin shirin tattun jarumai irin su Sha'aibul lilisko ga kuma Adam A. Zango, Falal A. Dore, Bello Muhammad Bello, Fati Washa, su ne suka fito suka haɗa kansu tare da haɗin gwiwar fitattun jarumai da idan muka tafka nutso cikin wani kayataccen shirin za mu gano irin fitattun jarumai da suka fito suka goya musu baya wajen ragamar wannan kyakkyawan shirin shirin da ya samu kayataccen shiri daga wajen fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato Adam A Zango sannan kuma fitaccen jarumin da har ila yau dai shi ne samu damar ba da umarnin wannan shirin na West Carrington shirin West Carrington shiri ne da ya dace da sarar zama na an hudu a cikin jerin fitattun shirin na wannan mako. This is none of our business. Yes. No. No. no. A jama'a masu kallon mu muna biye da 'yan zanga-zanga da suke tafe a hanyar gidan gwamnati domin nuna su. Musamman aka yi duba da girman malamin da kwaska ya hallaka. Bisa ga dukkan alamu, idan gwamnati bata kamo kwaska ta hukunta shi ba, zanga-zanga zai ci gaba da waka. Look, you have made the mistake. gwaska ya zama spirit ne tabbatar muku da cewa gwaska ba mutumin kirki ba ne ɗan ta'adda ne duk wani malami da baya tsoron Allah to ba malami ba ne daga labarin gwaska return wanda ya zo da kamfanin prince zango nigeria milita ta tare da haɗin gwiwar kwankwasa movies muna ɗauke da wani mashahurin shiri wanda ya zo shi ma daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da iai entertainment kamfanin IAI Entertainment kamfani ne da yana mana hidima shi ma da wasu fitattun jarumansa ko kuma fitattun fina-finansa a cikin wannan masana'anta ta Kano irin su gidan farko da dai sauransu waɗannan ko kuma ce wannan fitaccen kamfanin a wannan sati ya yi daren mikiya ne tare da haɗin gwiwar wasu fitattun jaruman da ya kawo mana ƙataccen shirin sau da yake kira da uwata ce shirin da yake dauke da wani tambi yayin da zamu ga cewa lallai rayuwa irin na zamantakewar rayuwa sai ka kasance kana daukan shawarwari kuma sai ka kasance tare da mutane nagari wanda za su dinga baka shawarwarin nan nagari domin idan ka zauna da mutanen da ba nagari ba to shawarar ma da za su baka sai ka yi da na sani a ciki to wannan abin shine fara a cikin wannan katacce shirin na uwa ta ce shirin da ya samu zagayar tun jarumai irin su Maryam ctb ga kuma Abba El Mustapha Isa Isa amu da bu da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman su ne suka fito suka zagaya cikin wani ƙaitaccen shirin na wata ce shirin da samu kyakkyawan shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina-finan nan wato isa a isa sannan kuma falal a ɗorai shine ya zaburo ya bada umarnin wannan mashahurin shirin na wata ce wannan abun da kake kokari kake aikatawa to ya fi wanda ka aikata zunubi mahaifiyarmu wallahi sai na kashe shi ajiya aziza jimai kin jefa ni cikin masifa masifa nama a cikin gidanki ai ba da ba kika haife shi ba Ko me yake faruwa ne? Kai, kare Beka! kashe shi! Gwamman kashe shi idan ya so ni ma an da kashe shi a kashe ni. Abun ya kai haka? Jarawar kasa! wanci ko wata kada ya san abin da ya ba Alinuhu Aisha Aliyu Tsamiya Sadiq Sani Sadiq mashahuran jarumai ne da suka yi shura cikin wannan masana'anta ta Hamtikanitu sannan kuma sun kasance suna lashe lambobin yabo a cikin wannan masana'anta ta Hamtikanitu a karnoni daban-daban wanda suka wuce sannan kuma muna sa musu ran nan gaba ma za su lashe wannan lambobin yabo ba tare da bata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba duba ga irin yanayin rawar da suke takawa a cikin wannan masana'anta ta Hamtikanitu waɗannan fitattun jarumai su fito sun yi haɗaka ne su fito a cikin wannan mashahurin shiri fitaccen shiri wanda ya zo daga wani fitaccen kamfani har ila yau da wanda ake kira da Family Investment Nigeria Limited kamfanin Family Investment yana ɗauke ne da waɗannan mashahuran jaruman wanda suka fito suka zagaya cikin wani salon labarin sau da yake kira da Laila Adam shirin da yake ɗauke da wani tambiya inda zamu ga cewa lallai rayuwar aure sa saka gaskiya a cikin sa sannan kuma idan mace ta kasance tana da aure bai kamata ta dinga soyayya ga namijin da bai dace a gare ta ba wanda ba wai mijinta bane a can waje su ma mazajin ya kamata tsaye da hankulan su san irin matan da ya kamata suke soyayya da su idan suka kasance suna da aure to ya kamata su koma domin sanin mu ne kuma koyarwa ce irin ta addini mai san cewa wannan tafarki ba tafarki ba ce da za ta bulle da mu wani ƙataccen shirin ba tare da ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba ya zo ne daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da family investment sannan kuma ya samu ƙataccen shiri daga wajen shirin mashirin fina-finan nan wato sani mai iyali ne ba da umarni alugum zak sak shi ne samu damar ba da umarni wannan mashahurin shirin da laila adam shirin laila adam shiri ne da ya dace nasara zumana anabi a cikin jerin fitattun shirin mu nan mako. ko ka san maganganun da kake faɗa? Kana cikin hayyacinka? Ta za in kasance cikin hayyacina bayan kina nema ki zama barazana a cikin rayuwata. Kai ne kake neman ka zama barazana a cikin rayuwata. Kai kake barazana da aurena. Dan Allah, dan Allah Safwan, ka taimaka ka yi haƙuri, ka kyale ni, ka rabu da ni, ba za mu iya rayuwa cikin halaka ba. Ba za mu rayu cikin halaka ba tabbas. mafi sauki shine ki je ki kashe auren ki ki zo mai aure tare da ki kin ga shikenan sai mu zauna lafiya dan Allah kada ki so Safwan don ba mutumin kirki bane ba akan soyayya za ki iya cutar da ni tunda kika cutar da kanki ma Subhanallah. Ina me yasa ke kuka da rayu a haka kuwa goma a mutu ya fi masu da kuwa ka zama mafi girman sakarai a duniyan nan murmushin kishi na haduwa ta da kai tsautsayi ne zuwa na gidanka kuskure ne sauran abubuwan kuma zunubi ne amma bai kamata ki dinga daukan alƙawarin da kika san ba za ki cika ba wata ƙawata ce wallahi tana ce min tana ta kira na Laila Adam daga labarin Laila Adam wanda ya dace da Sara Zumana Anabi a cikin jerin fitattun shirye-shiryen wannan mako muna dauki na shahurin shiri fitaccen shiri wanda ya dace da Sara Zumana Ana daya wannan labarin ba kowanne bane illa takaddama sirin takaddama shiri ne da ya zo daga kamfanin JS Inwa International. Kamfanin JS Inwa yana ɗauke ne da wasu mashahuran jarumai waɗanda suka kasance tsofaffin zuma a cikin wannan masana'anta ta matuka ne wanda suka fito suka zage dan tsansu wajen kamar ƙayatattun fina-finai masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa a baya a cikin wannan sati waɗannan fitattun jarumai wanda suka kasance tsofaffin zuma wanda Hausawa an ce dama da tsohuwar zuma akan magani. To waɗannan fitattun jarumai lallai sun nuna mana hakan domin sun zo sun jajirce a cikin wani ƙayataccen shiri wanda ya samu kyakkyawan shiri wanda ya samu fitaccen shiri daga jama'a shirye shirye fina na wato alhaji shishe kwarar mai bada umarni har ila yau dai alugum za ka shi ne samu damar bada umarni wannan shiri jaruman kar in cika yan kallo da surutu ya haɗar da alinuhu aminu sharif momo abba el mustapha isa e isa baballa hayatu kai da dai sauransu wanda idan muka kalli wannan ƙataccen shirin na takaddama za mu gano hakan sannan kuma shirin yana ɗauke da wani tambiyi ne da irin illar zalunci da wasu suke aikatawa a cikin wannan zamani namu shirin takaddama shiri ne da dace na sara zamana ana daya cikin jerin fitattun shirshir mu wannan wato duniya ta shimfiɗa min tabarma na yi kane kane kanta na zauna cikin inuwa da kai wallahi sai na gama da kai har kai waye salisu zan yi abu kace zaka shiga cikin magana da za ka kulle mutum majalanci da iyalansa ka kulle shi har kwana hudu a police station muna nan da kai za ka ga abin da zama su wallahi tallahi suna gani me yasa sai na shara maka bani wallahi me zaka mara hasani kai zan mara hasani ya isa abokin mahaifina ne ai ka san shi ai baba sai baba ya ana miki magana kina wani fasarwa sai ka ce wata yar tasha hassan dan gidan alhaji Kowaye in yi kuskuren nuna ni da yatsa ko ya gaya min magana sai na kawar da shi. Matuƙar ba za ka rufe bakinka akan abin da ka gani ba. To ina tabbatar maka da cewa zan kashe ka. da shirin takaddama muka kawo karshen wannan shiri namu na fitattu goma kundin Kano jinjina da sakonnin gaisuwa ga dimbin masoyana da suke nahiyoyi daban-daban lallai ba zan manta da ku ba ba tare da lokacin makalacin kallon wannan shiri ba ni Abubakar Habib Ibrahim wanda kuke wa kirari da ɗan karamin babban su zan koma sada ku ga Aminu Sharif domin ya nannaɗe mana tabarmin wannan shiri Aminu Sharif gare ka masu kallo da waɗannan jerin fitattun fina-finai guda goma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci babbar godiyarmu ga baƙonmu hafsat muhammad wadda aka fi sani da 'yar jagora a cikin shirin fimola wadda ta zo muka tattauna irin ƙalubale da kuma ƙoƙarin magance matsalolin da jarumai sabbi suke fama a masana'antar kano har kuma ta kuna da damar da za ku iya tuntuɓa ko kuma ci gaba da muhawara a zaurukanmu na sada zumunci ko kuma a handle ɗina na instagram ko kuma a twitter a aa sharif a madadin waɗanda suka taimaka wannan shirya kaga akwatin talabijin ɗinku ni aminu sharif nake cewa mu haɗa mako na gaba insha allahu ma'asalamu